square bracket ya dawo comma so saboda haka sai na bayani na biyu kenan square bracket ya dawo common bracket bayani na farko a sakko da na jikin square bracket bayani na biyu square bracket ya dawo common bracket na uku kuma a fasa bracket din da ke cikin square bracket minus times minus plus 1 times sx kun ga yana da na gama kenan sai in ci gaba kamar yadda episode din baya na koya yadda za a bude wannan bracket din kawai dora zan zan ce minus times plus minus 2 times x 2x shi kenan na fitar da amsa na ɗaya kenan na biyu za a iya baka haka ce minus open minus minus x a ce ma kuma plus x yayin da aka baka wannan kaga a sauƙaƙe bayani ukun can da su za ka fasa wannan mai square bracket na farko shine a sakko da na jikin square bracket me a jikin square bracket minus 1 amma ba a sa minus din saboda haka kawai sakko da minus din square bracket ya dawo common dama na farko a sakko da na jikin square bracket gashi nan na sakko da shi wannan minus din square bracket ya dawo common zan fasa bracket din ciki minus times minus plus 1 times xx zan kuma sakko da plus x gashi na sakko da ita zan fasa wannan common bracket din minus times plus minus 1 times x x ga kuma plus x minus x plus x 0 kenan wannan kenan kun ga dai abu ukun nan su ne sirrin a sakko da na jikin square bracket square bracket ya dawo common bracket in fasa bracket din cikin square bracket wani bracket ne a cikin square bracket ainihin common bracket to zan tafi misali na uku ga misali na uku 2x a baka wannan a sauƙaƙe za ka fitar da amsarka a sauko abinda kake so abinda baka son gani wannan square bracket ɗin shi ake son ka fasa shi shine baka son gani ya za a yi ka fasa shi in zan fasa shi na baku bayani uku na ce na farko a sakko da na jikinsa na biyu kuma a canja shi ya dawo ainihin kaman bracket na uku bracket ɗin cikinsa a fasa kaga a sauƙaƙe wanne a jikinsa 2x ba a jikinsa take ba minus 1 ce a jikinsa da dabaru uku za ka fitar da wannan ka sakko da na jikinsa menene a jikinsa 2x da minus 2x da minus ɗin nan sakko da su ka sako da na jikinsa kullum a haka za ka fasa shi na biyu kuma square bracket ɗin ya dawo common ga shi ya dawo common na uku bracket ɗin da ke ciki in fasa kunga ga na yi na farko a sako da na jikin square bracket me a jiki minus 2x minus na sako da su na biyu square bracket ya dawo common bracket gashi square bracket na da da shi kama na uku bracket din cikinsa in fasa zan fasa bracket din ciki kun ga bracket din ciki common bracket ne wanda a cikinsa akwai minus x da plus 3 zan kuma fasa shi da abin da ke jikinsa shi ma minus 1 zan ce minus times minus plus 1 times xx sai minus times plus minus 1 times 3 3 wannan kenan kun ga dai bayani ukun nan dai shine a sauko da na jikin square bracket square bracket ta dawo common bracket a fasa bracket din cikin square bracket shine common bracket gashi na fasa saboda haka zan dora zan fasa wannan common din shi ma zan fasa shi ne da ke abin da ke jikinsa abin da ke jikinsa minus 1 ne zan ɗauko in buga wa x in buga wa tree in ka buga wa x baka buga wa tree ba bai fasu ba in ka buga wa tree baka buga wa x ba bai fasu ba in kana son ka kauda bracket din nan ka fasa shi ya zama babu shi akwai minus 1 anan nan za ka ɗauko ka buga wa plus x ka ɗauko ka buga wa minus 3 ya fashi sai ka ce 2x minus times plus minus 1 times xx minus times minus plus 1 times 3 3 kaga kaga 2x minus x saura x ga plus 3 ɗinka gashi ya fita za mu ga misali na hudu misali na hudu a ce ma minus 2 minus x plus 1 minus x plus 2 into bracket x plus 2 yayin da aka baka wannan kaga square bracket ne guda biyu square bracket ne guda biyu ko in ce ma kali bracket ne guda biyu ga ɗaya nan amma abin da ke jikinsa minus 2 ne ga na biyun nan abin da ke jikinsa minus 1 ne to dukka fasa su lokaci ɗaya kowanne a sakko da na jikinsa kowanne ka sakko da na jikinsa kaga na farkon nan me a jikinsa minus 2 na sakko da ita wannan square bracket ɗin ya dawo common bracket shi ya dawo to in fasa bracket din cikinsa kaga bracket din cikinsa ya ɗauko minus x da plus 1 kuma zan fasa shi da minus 1 minus times minus plus 1 times xx minus times plus minus 1 times 1 1 kun gani bayani uku na sako da na jikinsa shi din ya dawo common na fasa bracket din cikinsa nan ma abin da zan yi kenan shi ma wannan square bracket din abin da zan mai me a jikinsa minus shi din ya dawo common in fasa bracket din cikinsa bracket din cikinsa za ka ga gashi nan bracket din cikinsa common bracket ne yana dauke da plus x da plus 2 don akwai wata plus anan yana dauke da plus x da plus 2 to shi zan fasa bracket ɗin cikinsa ga shi nan common bracket da me zan fasa shi da abin da yake jikinsa plus 2 kaga yanzu zan da wannan buga wannan da wannan buga wannan wannan cikin kali take minus x a cikin kali take ba a cikin common bracket ɗin cikin kali ba saboda ka minus x ko da ita kaga zan fasa bracket ɗin ciki da wannan plus times plus kun ga plus 2 times x 2x plus times plus plus 2 times 2 4 kun ga yadda abin yake sai yanzu in fasa kowanne daga ciki minus times plus minus 2 times x kun ga minus 2x minus times plus minus times minus maƙiyin maƙiyinka masoyinka 2 times 1 2 minus times minus kun ga plus ko in ce maƙiyin maƙiyinka kun ga masoyinka 1 times x x minus times plus minus 1 times 2x 2x minus times plus minus times plus minus 1 times 4 4 zan ware jinsin x waje ɗaya Kunga ga ina da minus 2x minus 2x wannan na ware minus 2x da minus 2x na haɗe su ga plus x ɗina sai kuma marasa x ga su plus 2 da minus 4 plus 2 minus 4 kaga ana bi na x biyu ana bi na x biyu kun ga x da ake bi na ni kuma ina da guda ɗaya in na biya saura minus 3x ina da biyu ana bi na hudu kun ga amsa ta minus 2 wannan shine ainihin ƙarshen wannan tambayar ƙarshen wannan tambayar za a iya ce ma idan x daidai take da ɗaya nan ya zai zama idan x daidai take da ɗaya wannan karatun ya zai zama idan x daidai take da ɗaya wannan na ƙara ma ne don in goge ma kwakwalwa amma algebraic expression ga yadda yake amma idan zan yi substituting ɗin darajar x a cikin nan duk inda x take tun da daidai take da ɗaya sai in cire in sa ɗaya sai in ce to minus 3 wannan x ɗin daidai take da ɗaya ga minus 2 kun ga minus times plus minus 3 times 1 3 ga kuma minus 2 ga minus 5 shine ainihin duka wannan karatu idan x daidai take da ɗaya sai ka cire x ka saka 1 1 times minus 3 kun na cire x ɗin na sa 1 kun ga minus 3 times 1 kun ga minus 3 na sako da minus 2 ana bi na uku ana bi na biyu kun ga duka biyar ake bi na misali so na yi misali na hudu zan tafi misali na biyar masu kallon mu kafin shirin nan ya dora za mu je hutun takaitaccen lokaci sai a dakace mu kimiyya a harshen hausa masu kallon mu barkanmu da dawa ina fata kun shirya tsaf don dora a cikin wannan shiri so mun gama misali na hudu za mu tafi na biyar ga misali na biyar minus 2 minus x to wannan misalin yana da matukar mahimmanci shi ma ka tsaya ka ga wani abu kai iyayenka ka fasa wannan tambayar ka cire amsarta kalli da kyau na gaya ma duk lokacin da aka baka square bracket ko common bracket ka tuna bayani uku ka sauko da na jikin square bracket ɗinka square bracket ɗinka